الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله باب العمل في التيمم قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبله عبد الله بن عمر من الجوع حتى إذا كان بالمربد نزل عبد الله فتيمم صعيدا طيبا فنصب وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد آه، ومن درس درس من عشرين سنه هنا أشكر موفق hijira dubu da dubu da ashirin da takwas wanda ya dace da shida ga watan hudu miladiya dubu biyu da bakwai ke nisa alama Allah maɗaukakin sarki ya ba mu mawafara. Imam Malik ya ce al'amalu fi tayammum wato abin da ya zo na yadda ake yin taimama aiki a cikin taimama. Imam Malik yana tarkizi akan lafazin amal domin ya nuna cewa a ya nuna abin da yake wato ya tabbata tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sahabbansa suka karba daga wajensa suka yi tabi'ai suka karba da wajensu su ma suka yi ya zama to wato amal mustamir aiki wanda ake wani ke ci ne ke gane sa a cikin shi wanda ake cewa alfu an alfu dubu ya tura daga dubu wato ya zama to abin da yake mashhuri tabbatacce ba a goge shi ba a shafe hukuncinsa ba kuma babu wani abu da dubu shiga a cikinsa a ah, ya yahya an malik an nafi' annahu aqbala huwa wa abdullah ibn umar min al-jurd hatta idha kana bil mirbad nazala abdullah fatayammama sa'idan a ah, imam malik ya rawaito daga malamin sanafi annahu cewa shi nafi' أقبل وشيته ياته هو وعبد الله بن عمر بشير وأبن جدنس عبد الله بن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجرف الجرف وتقواتي أو ظن مدينة أهير شام wanda shi ne ake cewa idan dujjar ya zo ba zai iya shiga madina ba zai sauka a nan arzikin ƙasa ce wanda take a tsakaninta da madina wajen mil uku abdullahi da kuma yana da gona a wajen to ya taho cikin garin madina da shi da nafi hatta idan kana bil mirbad har sai da suka zo wani waje da ake ce masa al mirbad shi kuma tsakaninsa da cikin ƙwaryar madina mun yi. nazara Abdullahi sai abdullahi ya sauka daga kan abokawarsa fatayammama sai ya taimawa sa'ida tayyiba da ƙasa wadda take da tsarki fa masaha wa da hukuma ya da ila al-faqih ya shafa fuskarsa ya hannuwansa ya zuwa ga duwar da ne kuma salla sannan ya salla aka ba da imam malik ya rawaito wannan riwaya da shi akwai cikin wannan riwaya akwai masala matsala ta farko a taimama a tafiyar da bata kai tafiyar kasar ba an batun yin taimama a cikin alkur'ani ya zo a hayi ne ko wa in kuntum marda aw ala safar kuma haka ba aw da ahadin minkum min al-ghaibi aw la muslimu nisaa falam tajidu ma duk dai ana magana fa in kuntum marda in ba ku da lafiya aw ala safar ko kuna kan tafiya a halin tafiya kuka rasa ruwa to ka tayammamu sai ce to amma a nan wajen sunan abdullahi bin umar ya nuna cewa ana yin taimama a cikin tafiyar da bata kai tafiyar kasar ba dan tafiyarsa daga madina zuwa jif ba za a kira ta safar ba inda ba a yin kayan yin tafiya na yin wasiya da ɗaukar hujiri da sauransu kamar a ce ne daga kamar a ce ne daga daga nan za ka tafi rijiyar lemu daga nan za ka tafi rijiyar yabo sai ce ka zo ka yi tafiya ka yi unguwa to zuwa unguwa da gani da tafiya to haka wannan ya nuna daga filin wannan sahabi ana yin taimama a halin zaman gida ba sai a halin tafiya ba kuma ya tabbata daga filin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Hudayfa bin Yaman cikin sunan Bukhari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباقة قوم فبال قائما ثم تيمم وتيمم كما زعل الله صلى الله عليه وسلم يا زو وتزباء وتا أبن ونجوجي وتسعى غولا تو أنس متعين في قول يأسي سنة يتمم kaga wannan sabaqatu qaumin a cikin garin da ne bolar mutane don ba a samun bola a abin nan a daji a cikin gari galiban ake samun idan mutane suke tara shawararsu saboda haka taimama ta tabbata a halin zaman gida kamar da ta tabbata a halin tafiya to a fiyin abdullahi bin umar wannan malamai sun ɗauke shi a cewar ya yi taimama ɗin nan saboda gudun cewa lokacin sallah zai fita saboda haka ya taimama kiyasi sahihi ya nuna ana yin irin wannan taimama duk da nasi bai zo ba nasi ya zo a kan cewa idan kuna cikin rashin lafiya ko ba ku da lafiya a idan kuna cikin rashin lafiya ba ku sami ruwa ba ku yi taimama ba ku sami ruwa ba mai ake nufi da ba ku sami ruwa ba ba ku sami ruwa ba har lokacin sallah zai fita domin idan idan za ku samu idan mutum ba zai ba su hukuncin cewa bai samu kowa ba har sai lokacin sallah ɗin yayi da in ya tsaya ɗaya bayan kwana biyu ko bayan kwana uku zai iya samun kowa to amma saboda kiyaye alfarman lokaci Allah ta baraka kwa ta'ala ya yi sha'an ta mana yin taimama in mutum bai samu kowa ba hannun da sallah ɗin to a halin tafiya ne da halin rashin lafiya to haka zalika a halin zaman gida idan mutum yana jin tsoron lokacin sallah zai fita zai ce ma kuma wani fiye da Abdullahi ne kuma shaida da yana kawo yana ganin cewa kafin ya isa cikin garin Madina lokacin sallar da a wata riwaya ne ba Imam Malik ya rawaito ba sai dai wannan hadisi daga hanyar Malam Musa an nuna cewa sallar la'asar sallar la'asar kuma sai ya rawaito har ya shigo cikin Madina ya samu rana da sauran jirgin zafin فوجد الشمس da الشمس مرتفعة wannan da yin sala ya samu rana da sauran tana tana cikin tsakiyar ta. ba ta riga rana ta kace za ta fara ta yi ba shi ta ya rama ta wanda ya nuna cewa ba wai sai kana da yakinin cewa lokacin sallah zai fita ba ka samu ruwa ba idan ya da idan ya rinjaya a cikin zatanka cewa lokacin sallah zai fita ba ka samu ruwa ba to za ka iya yin ba. wani lokacin sallar ake nufi a nan wajen ana nufin cewa lokacin sallah na muktar ko kuma na laruri hmm? na tun tunda ya tabbatar cewa don tsakanin jiran da zuwa madina ya tabbatar cewa zai so da da alfa da wara amma yana shakka cewa yayin da zai iso madina zai zama to akwai sauran lokaci na muktari a kan ko lokacin muktari a kan yawon to a lokacin ne idan mutum kana zaton ba za ka samu ba har lokacin muktariya sallah ya wuce sai ke ba wannan shi ne matsalar imam mali shi ne matsalar imam mali da imam shafi da abu hanifa sai dai su imam shafi yana cewa in ya samu ruwa da ruwa ne ya masa amma a wurin imam mali sallah ta yi domin ba kamar yadda ya ce a gabata a hadisin da ya gabata na wanda ya yi alwala sannan a yi wa waɗansu mutane sallah da yake cewa ba ya ganin wanda yake mama ya rinka ganin kan cewa tsarkinsa bai cika ba kamar yadda na kamar yadda alwala ya cika shi ma ya yi abin da Allah ya umarce shi mai alwala ma ya yi abin Allah ya umarce shi saboda haka wannan ke kenan matsala ke nan idan mutum yana da halin zaman gida ba a halin tafiya ba bai samu ruwa ba ya ji tsoron cewa kafin ya samu ruwa ya alwala ya sallah lokacin muktarin sallah zai fita to shi ne ke ba wani kuma da cikin wannan asar na abdullahi bin umar a ya tabbata tare da cewa iyasu ya tabbatar da shi Allah ya ambaci halin tafiya da halin rashin lafiya cewa idan lokacin sallah zai fita mutum bai samu ruwa ba yana halin tafiya ko yana cikin rashin lafiya to yayi taimama wannan da nasi a cikin alkur'ani kenan ko to idan yana jin tsoron lokaci zai fita alhali yana zaman gida kuma yana lafiyayye to shi ma wannan illar tun da tana cikin halin wannan illar ta fi tsoron fitar lokaci ta ta halatta masa zai taimama ko da yana zaman gida ne ko da lafiyarsa da haka ɗaya daga cikin sabbin yin taimama shi ne ka ji tsoron fitar lokaci ka ji tsoron fitar lokaci na sallah muktar to idan ka ce mana kai sallar sai daga baya ka samu ruwa ko da a cikin lokacin muktar ne ba za ka rama sallar ba sallar ka kai a wajen imam malik wanda shi ma wani daga cikin fi'ilin abdullahi ibn umar a kawata don abdullahi ibn umar da ya shigo madina ya samu rana da sauran garin zafin ta wato da sauran lokacin muktari na la'asar amma bai rama sallah a abu na biyu ta tayammana sa'idal qayyida sai ya alwala da ƙasa as-sa'id abin da ake nufi da as-sa'id abin da yake doron ƙasa duk abin da yake a doron ƙasa shi ne as-sa'id sawa'un turqaya abin da yake a doron ƙasa ya kashi kashi ne akwai turqaya akwai tsakuwa akwai rairayi akwai dutse akwai taɓo akwai kankara eh? ciyawa ciyawa ma ba ta daga cikin ƙasa na jinsin abin da ke daga cikin ƙasa ciyawa ba ta daga ba ta daga cikin jinsin abin da ke cikin ƙasa abubuwan da suke na ƙasa ne tun da idan mutum ya je idan mutum idan mutum ya je ya haɗa ƙasar da take taɓo zai ce ya haɗa ƙasa ne sabanin idan mutum ya haka ciyawa zai ce ya haƙo ciyawa ne saboda haka ciyawa bin ijma abin nan ciyawa ba ta daga cikin jinsin kasa da ake yin kema mai amma abin da yake dukkan abin da yake wato daga cikin jinsin kasa ne a doron kasa yake shine amfani ne ma'anar roba ma'anar ta roba ba saɓana ake nufi ba saɓanin imam shafi ne ce abinda ba jikin ba zai tafi ba sai da abinda da yake da saɓana inda Allah ya yi ya ce fasa yamma musu idan tsayiban famsan hutu su ma aikukum minhu kaga an ce minhu daga ciki daga gare shi abin da yake daga gare shi wanda yake zaka iya ɗauka ka bar sauran dutse ba za ka iya masa haka ba saukuwa ba za ka iya mata haka ba sai turɓaya saboda shi a wani imam shafi dole sai turɓaya ya karfafa da hadisin hudayka da yake cewa wa ju'ila turbatuna turbatuha lana tahura an sanya turba ya sake kuma mai mana abin sarki to amma Allah kai sarki abin da yake mana cikin alqur'anin fa tayammamu sa'idan tayyiba as-sa'id ba ne zama tutun baya ba tunda Allah madaukakin sarki ya ce fa tusbiha sa'idan zalaqa fa tusbiha sa'idan zalaqa dai ta zama to kasa wadda take wadda take wato mulmulalliya wadda take mutum har zamewa ya yi ya zama ko ba ba abin da take fitowa da kowa da cikin ka kaga nan ba ta fara amma Allah ya yi ta sa'i hmm? wa inna lillahi wa ma alaiha sa'idan juruza kuma za mu sanya abin da ke bayan kasa ya zama to turbaya ke kasassa turbaya wadda take dawo a ya zama ta zama to kasa ke kasassa ya kasasshiya ya kasassiyar kasa ba kasa ce mai turbaya ba kamar kamar tabo wanda ya bushe Allah ya kira shi sa'i a wajen imam malik za a yi taimama da wannan amma wajen imam shafi ba za a yi taimama da wannan ba to hujjar imam malik ta fi karfi saboda alqur'ani ya karɓa saboda sahihin alqur'ani amma hadisin wa ju'ilat turbatuha lana tahura wannan bayani ne cewa a cikin jinsin ƙasa a turba turbaya kawai ake amfani ake taimama da wannan an ambace shi ne saboda abin da yake ne galibi da ke bayan kasa galibin kasa shi da ita ce mai turbaya galibin abin da ke bayan kasa wanda za a yi yawa shi mai turbaya ne amma za ka iya yin da dutse za ka iya yin da tabo za ka iya yin da jar kasa za ka iya yin da kasa mai kalwa kalwa in dai ta zama cewa za a iya kiranta fa'i wato abin da yadda Allah ya halicci abin da yake a ba a doron kasa to wani za ka iya taimama da shi a wajen imam malik imam abu hanifa shi ne yawansa har shi a wajensa har su farar kasa da ma'adanai da sauransu duk za ka iya ke mamaye har wani abin nan ruhan babul din nan shi a wajensa duk za ka iya ke mamaye saboda haka yanzu kamar mutane da ke bace a asibiti a kasa yanzu mutu ko bango da aka masa kai sai mutum kawai da kuma bango ba ko kaya cikin ke ke mamaye amma wani imam abu hanifa ya wasa maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya ju'ilatil ju'ilatil ardu wa ju'ilatil ardu مسجدا وطهورا وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا ان سيامن كسا وإنما أبوه فباء كده في جنس كسا سبب صناعة تاجر تاجر صناعة أنا تاجر الشاهد أبله بن عمر يعني تنمى الصعيد الطيب أنت متى الطيب بمعنى من تركي وتبالي نجسة ba za ka yi tunawa da ƙasa wadda take mai najasa ba idan ka san cewa wannan wannan wannan dutsen ko tsakuwar akwai najasa a wajen bai halatta ka yi a kiroma da ita ba domin a cikin alkur'ani Allah cewa ya fata yamma mun sa'idan tayyiba ya sifanta kasar ta zamanto kyakkyawa bi ma'ana mai sarki فمسح وجهه ويديه الى المرفقين يشاف fuskarsa da فسكسا har zuwa دوار hannu ثم صلى صلى صلى وانا يا وانا شيء يمين العمل في التيمم bayan ya bayyana wato wanda sababi na taimama wanda bai zo a cikin zahirin wanda yake bai zo a cikin nassin alqur'ani ba sai kuma imam malik ya kawo mana wata matsala a cikin hadisi a cikin wannan asar na abdullahi ibn umar da yake nuna yaya ake aiwatar da taimama yaya sifar taimama take a shafa fuska a cikin taimama wannan duk ijma ijma'i malamai ne cewa sai an shafa fuska a cikin taimama domin haka zuwa cikin alqur'ani famsahu bi wujuhikum wa aydikum min famsahu bi da hannayenku daga gare shi fuska kuma kamar yadda ake haddinta a wajen alwala ita ce a wajen taimama daga sha'ar manabitu sha'ar al daga wato inda a wato mafitar gashi ta mutum ta al'ada ba wani sai ya sauko ba karkace mutum yana da sauko a tsakiyar kansa ya ce to daga yadda fuska take fara a bisa al'ada mai zafi yana fara fara daga wato gushi daga mafarfaɗarsa annasiya to nan ne harbi haddi na saman fuska sannan karshen ta kuma addikin hmm, haɗa wanda ya haɗa da gemu gemu yana daga ciki sai haka sannan kuma ardan daga abinda daga kunne zuwa ya ana sani waɗansu suna cewa daga saje zuwa saje saboda haka dan dan bigiran nan da ke tsakanin kunne da saje wanda ake ce ma al'iza shi wannan auren su baya daga cikin fuska saboda ba a samun muwajaha da shi abinda ake samun muwajaha da shi ake samun fuskanta shi ne saje saboda haka daga saje zuwa saje shi ne haddin fuska amma a sahi daga kunne zuwa kunne shi ne haddin fuska saboda haka hatta al-izar shi ma yana daga cikin fuska da sai an wanke shi a alwala kuma sai an shafa shi a cikin taimama to akwai bambancin shafan fuska a cikin taimama da wanke fuska a cikin alwala wanke fuska a cikin alwala abin da ake nufi da shi shine a isar da ruwa zuwa ga ko ina ko shi yasa aka ce a tsefi wanda yake da ga gemu wanda yake fata tana bayyana karkashin sa ya ciccuda ya tsatsefe gemu yadda zai shigar da ruwa cikin gemu har ya zama ruwan ya taɓa fatarsa amma wanda yake gemun sali'a a kafta ce mai yawa mai cika kirjinsa shi kawai ya harrafa wato ya mummutsa gemun nasa wannan ya wadatar to amma ban da a wajen ta tsayawa shi a wajen tsayawa ba su ake wani shi turbayar ko ko turbayar ta ta uku kawai abin da ake nufi shafawa amma ana so amma wajibi ne a game fuskar da shafawa kamar yadda yake wajibi a game fuska da wankewa wajen alwala an fahimta kuma kar ka ɗauka cewa to in haka ne me yasa a cikin shafa a cikin alwala an ce ai shafar kai ko ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya shafar kai ya ga magana da ta da shi ya shafa to amma abin nan akwai malamai da suke ganin kan cewar in ka shafa wani juz'i na kanka wannan ya wadatar to haka zalika wajen fuska ma sai mu kiyasi shafawa akan shafawa to wanda za a shafar kai ya wadatar a shafo a shafo juz'i na kan to fuska ma aka shafo juz'i na fuskar wannan ya wadatar a nan akwai sabani wannan shafar ana kamanta ta wajen hukunci da wanke fuska to wannan kamar yadda ce bi ijma'i saboda ya zo nassan a cikin alqur'ani abu na biyu shine wa yaje kana wa yajaihi ila al-mirfaqayn Abdullah ibn Umar ya shafa hannayensa har zuwa ga gwiwar hannu ko to wannan shine fi'ilin Abdullah ibn Umar haka zalika aka rawaito da wadansu da wadansu sahabbai kamar Jabir ibn Abdullah kuma wannan shine mazhabar Imam Malik mazhabar Imam Malik taimama ana yin ta ne ila al-mirfaqayn har zuwa ga idan ga gwiwar a cikin alqur'ani da Allah ake Allah cewa ya famsahu bi wujuhikum wa aydikum min bai ce zuwa ga ina ba kamar yadda ya faɗa a cikin alqur'ani faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq kaga wajen wanke hanyar sun alwala Allah ya faɗa hajji ila al-marafiq to amma a cikin taimama sai kawai yace a bi wujuhikum wa aydiyakum wa wa aydikum bi wujuhikum wa aydikum bai ce ila al-marafiq ko ila al-qur'ani ba bai faɗa hajji ba to da haka malamai suke sabani wannan shine zabi imam mali kuma shi shine matsalar imam shafi saboda ke ilimin wannan sahabi abdullahi bin umar radiyallahu anhu amma hadithin hadithin ammar ibn yasir wani ke da cikin hadisan da suka bayyana asalin alwalai asalin taimama ya bayyana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa inda zai taimama yayin da amma ya rasa ruwa suna cikin tafiya shi da sayyidina umar lokacin sallah yayi shi sai na Umar bai sallah ba shi ko amma sai ya rigima a cikin da kamar yadda da shi ke birgima hudu ya rubuta cikin sa gaba kiɗe da turbaya sai ya tashi ya sallah da ya zai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa inna da kana yakika an taqula bi yadika hakaza فضرب ضربة واحدة ثم نفخ فيهما فمسح وجه فمسح وجهه وكفيه annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa aida ya wadatar da kai kawai ka biki kasa sau ɗaya da hannunka sannan ka hura wato domin ka kawar da kafan kai sannan ka shafa fuskarka da kuma tafukan ka guda biyu tafukan hannunka saboda ka ga a yi a nan wajen ba za a ya fasa cewa to haka a wajen mu wannan hadisi ya wuce ta zama ana yi zuwa tafsiri wanda wanda shi ne masabar ahlul hadisi shi ne masabar imam ahmad bin hanbal cewa taimama ana yi ne gudun kasa ake sau daya a shafa fuska sannan a a shasha ta hannu shi ke nan ya ga wani kuma da nasu hannun amma to hatta imam malik shi kansa akwai ishara da cewa wannan shi ne taimama ta faɗi shi ne ayyukan farunan bugun ƙasa sau ɗaya da shafar fuska da shafar hannaye zuwa a rusu ya ake tsintsiyar hannu zuwa tsintsiyar hannu ko wanda shi ne wajibi wanda shi ne wajibi a ta a wurin imam amma abin da ya ƙaru daga nan zuwa zuwa da sake hukunta sakamakon shafar hannu wannan mustahabi an gane imam malik a wajensa wajiban wajiban wajibin wajibin zai mama bugun farko da shafar fuska da shafar hannu zuwa tsakiyar hannu wanda shi ne farko ka sake hukunta sakamakon ko ka shafa hannun naka sannan wajen shafar ka yi har zuwa da biyar har zuwa da haɗa da biyar har zuwa da biyar hannu wannan mustahabi yasa imam malik ya ce wanda ya yi alwala wanda ya taimama da bugun kasa sau daya da yi ta biyun ba to babu komai ko ya yi sallar kai ya sake rama amma idan ya taimama sai ya shafa kawai hannunsa zuwa tsakiyar hannu bai shafa zuwa ga gwiwar hannu ba ya ce to wannan musulmi ne ya sake sallah matsawar lokacin sallah ya fita ba amma lokacin sallar ya fita sallar ta ne akwai wata riwaya da imam malik da san nuna cewa mazhabar sa kamar mazhabar ahlul hadith cewa taimama kawai za a yi yadin kasa sau daya sannan a shafa fuska a shafa hannaye amma kamar yadda muka ce mazhabar a haikabi a manhajin imam malik kwaɗayin bibiyar wato manhajin manyan a sahabban madina musamman daga cikin su umar bin abdullah eh, umar bin al da aisha da zai bin thabit domin wannan su ne a imma a bisa tartibin umar sannan bayan zai sannan bayan shi abdullahi ibn umar ilimin madina a ƙarshe ilimin madina waɗanda su ne a imma na madina wanda a kan su mutane a cikin komawa da wasu to imam malik yawanci haka yake yana tsayar da kansa kan manhajin abinda abdullahi ibn umar ya yarwaye waɗansu malamai suna ganin hadisin amma da ya sifanta taimama da wannan sifar kamar yadda muka faɗa wato bugu daya da shafa fuska da shafa hannaye da fuskar hannu hadisi ne wanda yake mutsari domin wadan fuskoki ne kuma wani hadisi na amma cewa ana yin taimama har zuwa da amaka wadan fuskoki ne zuwa da biyar hannu wadan fuskoki ne zuwa da tsakiyar jarsi